ka fara neman aure baka sanar da ni ba to ni kuwa da dadewa mun yi maka mata kai mana afuwa ba mu sanar da kai ba da wuri amma yau za mu sanar da kai matar da muka yi maka idan allah ya sa kun daidaita kuna son junan ku shi kenan hajiya bilkisu ta ce nan take gumi ya fara ketowa yaya hashim cikin zuciyata na ce gaskiya su baba ba su yi masa adalci ba don na san irin son da yaya hashim suke yi wa junansu shi da budurwarsa maryam suna son junansu sosai yanzu lokaci ɗaya a ce za a raba su ta ce maganar Babu abdullahi da na ji a sama ita ta dawo da ni cikin tunanin da na fada ya ce hashim daga yau babu magana za ka auri wata bari a waje mun yanki hukuncin kanwar ka su za mu haɗa ku aure da ita to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba nan take na ji na ya buga na gigi ce na diriri ce na ɗimauce na rasa wani hali nake ciki da na ji wannan mummunan labarin hashim kuwa ɗago da sauri ya kalli mahaifinsa har zai magana ya kasa ya sunkuyar da kansa ƙasa ni ko na kasa jurewa ban san lokacin da na ce da umma ba wacce balkisun mata ce balkisu nawa muke da ita a gidan nan ke balkisu muke nufi na kuma gigicewa na ce inna lillahi wa inna ilayhin raji'un umma dan uwan nawa da muke ciki ɗaya da shi zan aura umma ke fa kika haife mu ne da shi kuma ku ce mu auri junan mu haka na dinga magana kamar mahaukaciya to sai na ya kama su samsam ban taɓa sanin ba ummata ta haifi yaya hashin ba sai a rana suka fahimtar da ni babu duk irin ƙarfin halinsa ya kasa magana baba abdullahi ya ce kwanta da hankalinki bilkisu ni yi miki bayanin yadda kuke da hashim nan Babu abdullahi ya min bayani dalla dalla ya fahimtar da ni yadda muke da shi wato mahaifiyar yaya hashim kanwar umma ta ce Allah ya mata rasuwa tun da daɗewa. umma ta kuwa kuka take yi ta tuna da yar uwata jikina yi sanyi da na ji wannan labari tausayin yaya hashim ya kama ni na kalli baba na ce masa baba don allah ku janye ra'ayinku akan haɗa ni da yaya hashim da za ku yi mu ya aure wallahi suna son junansu shi da maryam baba ya dakatar da ni ya kalli ya hashim ya ce hashim karka cuci kanka idan maryam kake so ka yi magana ba za mu cutar da kai ba yaya hashim ya kalli baba da sauri ya ce shikenan baba na amince da zaɓin ku da a ce na san kun yi min zaɓin matar da zan aura ba zan nemo wata ba a waje har ga allah na amince allah ya sa hakan ya fi alheri yawon baki na ya kafe gaba ɗaya da naji abin da ya hashim ya faɗa gaba ɗaya na ji duniya tana juyawa baba da umma farin ciki ya kama su baba abdullahi ya ji daɗi yi ta sawa yaya hashim albarka ni ko ba a tambaye ne ba shi kaɗai aka tambaya babana ya kuma tambayarsa kana son ta hashim ya ce wallahi baba har ga allah ina son ta baba ya ce alhamdulillahi an gama magana aka yi addu'a aka tashi kowa ya kama gabansa ni ko ina fita ɗakinmu na wuce na kama kuka kuma tana kallo na bata ce da ni uffan ba ta yi banza da ni Allah ya sani ba na son yaya hashim a matsayin ɗan uwan da muka fito ciki ɗaya nake ganinsa ta ya za a yi na iya zaman aure da shi to kwana da kwanaki haka na kasance cikin kunci kullum kuka nake yi umma ta san maganar shi yasa ta ƙi kula ne. da ta gaji da ganin kuka na sai ta same ni a ɗaki ta ce bilkisu na amsa ta zauna kusa da ni ta kalle ni hawaye sai zuba yake a idonta ta ce me yasa ki kuka na kula tun da aka ce za a haɗa ki aure da yayanki shi kenan kika jefa kanki cikin kunci haka da kika nuna alama ce ta ba kya son hashim to hakika ni ma ba kya sona don hashim jini na ne duk wanda ya nuna yana sona baya son hashim hakika ba sona yake yi ba saboda haka ki nazari a ki don kin san ba za mu taba baki abin da zai cutar da ke ba na yi mata shiru ta ce kwantar da hankalinki kin yi miji na gari ko bayan ranmu muna sa ran hashim zai kula da ke wannan nasihar idan kin ji shi kenan idan baki ji ba ki je ki yi abin da kike so umma tana gama faɗin wannan maganar ta fice ta banna nan na ci gaba da aikin kuka na abin takaicin ba wanda yake goyon baya na, kowa yana son aure na da yaya hashim ba inda zan kai kuka na a share min hawaye na haka na kasance kullum cikin damuwa idan abin ya ishe ni sai in tafi gidan su fisa ƙawata na faɗa mata damuwata ita ma ɗin kullum nasiha take min akan in yi haƙuri na yi biyayya ga iyayena haka na kasance cikin damuwa wata rana na dawo makarantar islamiyya da yamma a ranar mun daɗe a hanya muna hira da muktar don idan aka tashe mu daga makaranta yakan zo hanya ya same ni mu tsaya mu hira yau kam mun daɗe da shi ba mun gama hira ya ce bilkisu mun daɗe yau ki tafi gida karki koma gida a hoton baya ki inda kika tsaya muka yi sallama da shi ina isa kofar gidanmu na tarar da yaya hashim yana zaune a kan bene na sani yake jiran ya ga dawowa ta daga makaranta da idan aka tashe mu makaranta ban dawo gida da wuri ba gabana faduwa yake yi saboda na san sai ya tambaye ni me ya tsaida ni da aka tashe mu ban dawo ba amma tun da aka ce shi zan aura shi kenan na daina jin tsoronsa kai na tsaye zan wuce ta gabansa ya kira suna na ce bilkisu tun ɗazu aka tashe ku makaranta ina kika tsaya na juyo da sauri na yi masa kallon sama da ƙasa na ce masa ka kama girman ka ka daina sa min ido akan kan lamarina ko da ka ji an ce kai zan aura to sai ka bari sai na aure ka sannan ka ce za ka yi iko da ni yanzu kuwa ba ka da hujjar da za ka yi iko da ni a gaban iyaye na nake ina gama faɗa masa wannan maganar na yi tafiya ta na bashi a nan wajen yana mamakin abin da na faɗa masa bai taɓa tunanin zan faɗa masa wannan magana ba ya jima yana mamaki na ni ko na shige cikin gida ina farin ciki na ce cikin zuciyata haka zan dinga yi maka har sai ka gaji ka ce ba ka suna sannan zan rinka baka ka. na ci gaba da yi wa hashim rashin kunya bawan allah bai taba zuwa ya faɗa wa kowa ba akan rashin kunyar da nake yi masa a haka aka sa rana aurenmu ne da yaya hashim shekara ɗaya aka sa to halima kuwa tana nan tana aikin ta na neman asiri sannu a hankali kuwa magani ya fara aiki a jikin yaya hashim ta fara juya shi sai ya fara ɗebo mata kuɗin baba yana kawo mata kuma baba ya sani amma ba zai iya yin magana ba gashi abin yana damun a rai wani abin mamaki da ya faru wata rana da yamma rana asabar muna zaune a tsakar gida sai ga ya hashim ya shigo hannunsa rike da taba sigari yana sha saboda tsananin mamakin abin da muka gani muka miƙe tsaye muna kallon ikon Allah mata ce hashin mai zan gani dama kana shan taba bai kalle ta ba balle ya ba umma amsa ya shige ɗakin halima abin ya firgita mu sosai haka umma ta kasance cikin damuwar halin da ya yi hashim ya jefa kansa ana cikin wannan hali ya kasance abin da yaya hashim yake yi gaba yake yi don har wiwi yake sha saboda tsananin shaye-shaye bakin yi hashim ya nuna alama shaye-shayen da yake yi bakin ya dafe ya yi baki wannan lamarin canzawar halin yi hashim ya sa umma ta fada cikin wani hali kullum cikin dare za ta tashi ta yi alwala ta zo ta yi sallah bayan ta dai ta yi ta addu'a tana roƙon Allah ya shirya yaya Hashim ya daina yin abin da yake yi don abin ya ishi umma ta je ta samu baba a ɗaki ta yi masa maganar yaya Hashim maimakon baba ya ce wani abu akan abin da umma ta faɗa masa sai ya rufe ta da faɗa ta inda yake shiga ba ta ne yake fita ba wai kata takura wa yaya Hashim saboda haka ta tashi ta bashi waje. haka umma ta fito ɗakin baba tana zubar da hawaye ina jin abin da yake faruwa na je gabanta na durkusa na ce ta yi hakuri ta ci gaba da kai kukanta wajen ubangiji allah ya ɗora masa wannan halin lokaci ɗaya ubangiji zai yaye masa na faɗa wa umma kalamai masu daɗi hankalin umma ya kwanta to muna ji muna gani yaya hashim da halima suka haɗa kansu ko abincin umma baya ci sai na halima yake ci wannan abun yana damun mu yaya harshen da baya son ya ga bacin ran umma yau sai gashi shine da kansa yake bata mata rai ina ɗaki ina kwanci na ji shigowar yaya hashim yana shan kayan maye umma tana tsakar gida tana ganin halin da yake ciki ta kama salati ta ce hashim yanzu wannan abin da ka ɗaukar wa kanka daidai ne ha ba hashim yi wa kanka faɗa don ba abin arziki ka ɗaukar wa kanka ba wai ashe faɗan da umma ta yi masa ya ji haushi ba zan taɓa mantawa da wannan ranar ba daidai lokacin da na fito ɗaki ya yi hashim ya ɗaga hannunsa zai mari umma lokacin na isa gabansa da sauri ni kaina ban san lokacin da na isa gabansa ba na riƙe hannunsa ina huci na kalle shi raina ba baci na ce da shi kai hashim ka shiga hankalinka idan kana jin iskancinka da rashin kunyarka to ka san wanda za ka yi wa amma ba umma ba ko mahaukaci ya san uwarsa balle kai ɗan iskan ƙarya mahaukacin banza kawai na faɗa masa magana iya son raina hashim ya kalle ni cikin maye ya ce ke balkisu umman ba ta jin magana shi yasa zan koya mata hankali na ce idan mahaifiyarka ce ko mai ta yi maka za ka mare ta kawai sai na ga ya kuma daga hannu zai mari umma kafin ya kai hannun shi jikinta na kai masa mari a jere har uku ji kake tas hashim ya dafe wajen yana tangadi umma ta rike ni ta ce in kyale shi sai haliba ta fito daga cikin ɗaki ta ce ya yi daidai balkisu hashim ɗin kika mara na kalle ta cikin bala'i da masifa nace da ita an mare shi din. duk wanda yace zai wulakanta min mahaifiya ko waye shi ni ma sai na wulakanta mutum sai dai inda ƙarfi na ya kare. ko ke ce kika wulakanta min uwa ba zan kyale ki ba saboda haka idan kina da abin da zaki ki yi ki munafukar banza munafukar wofi ta ce ni kike faɗa waɗannan maganganun na ce da ita an faɗa miki ki yi abin da zaki ya hashim ya ce mata rabu da ita idan ni ne sai ta yi nadamar abin da ta yi mun sai kin yi da na sanin marina da ke kai sai na nuna miki cewa baki da wayo na kalle shi na ce idan ka fasa yi min abun da za ka yi min lalle kai ba ɗan halak ba ne ko me za ka yi ka yi ina jiran ka kar ka fasa umma dai sai kuka take yi ta hana ni yin magana ta ce in yi shiru hashim ya girgiza kansa ya tafi da baba ya dawo kasuwa halima ta kwashe karya da gaskiya ta faɗa masa ya yi shiru alamar ransa ya ɓaci cikin fushi baba ya kira na na je na durkusa a gabansa baba ya kalle ni ya ce bilkisu na ji abin da ke kai yaushe kika zama mara kunya ban sani ba nan na faɗa wa babu yadda abin ya faru babu ya yi shiru bayan na gama faɗa masa yadda abin yake ya ce in tashi na tafi ina ce babu zai ɗauki mataki akan abin da ya yi hashim ya yi wa umma sai na gaba abin da babu ya yi wannan abu ya min ciwo to haka al'amura suka ci gaba da taɓarɓarewa ya yi hashim kuwa lamarinsa sai addu'a